الطيبين الطاهرين وأهل أصحابه المكرمين الأكارم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقد وصانا الله تعالى بها في الآيات البينات حديثنا اليوم عن أصل من أصول الدين متين وأمر من أموره عظيم ألا وهو الإيمان بالنبوة والأنبياء وبالرسالة والمرسلين هذا أصل عظيم وهو أول ما يس وهو أحد الأشياء الثلاثة التي يسأل عنها العبد عقب إدخاله في قبره ومواراته في رمسه وركوبه أول مرحلة من مراحل الآخرة يأتيه الملكان فيسألانه من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل يعنون يعنيان محمد صلى الله عليه وسلم أما المؤمن فيقول هو رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيناديان أن قد صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له من الجنة فيأتيه من نسيمها ونعيمها فيقول رب أقم الساعة وأما الكافر والمنافق والفاجر فيقول ها ها لا أدري فيقولان له لا دريت ولا تليت ويقال كذب عبدي فافرشوا له من النار ويأتيه من سمومها وحميمها فيقول يا رب لا تقن الساعة هذا الأصل عباد الله هو الأصل الذي دعت إليه جميع الأنبياء والرسل وهو أمر يوجبه العقل كما تقرر في الوحي إن الله تعالى لما أنزل آدم في هذه الحياة الدنيا في هذه الدنيا مهد له كل شيء جعل له ولذريته من بعده ما على الأرض جميعا له وسخر لهم ما في السماوات والأرض وهيأ لهم جميع ما يحتاجون إليه للحياة الطيبة السعيدة في هذه الدنيا من هواء طلق نعيم يتنفس يتنفسونه بالمجان وما يحتاجون إليه من المآكل والفواكه والمشارب والمأوى وهيأ لهم من الأنعام وجعل لها وجعلها لهم حمولة وفرشا عليها وعلى الفلك يحملون وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس كل هذه كل هذه النعم من أجل أن الله تعالى جعله خليفته في أرضه ولا تتم هذه الخلافة ولا تتحقق الغاية التي من أجلها خلق إلا ببعثة الرسل ولذلك أوحى الله تعالى إلى آدم كما ذكر ذلك في سورة, في سورة البقرة وفي سورة طه قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال قل نهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن, فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وهذا الهدى هو الذي بينه جل وعلا في مطلع سورة الأعراف حيث قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا سبيل إلى معرفة ما غاب عن البشرية من أمور, من أمور الحق من أمور العلم إلا عن طريق الوحي وهذا الغيب لا يطلئه الله على أحد من خلقه إلا من ارتضى من رسول فلا سبيل لنا إلى معرفة الله تعالى بصفاته وأسمائه ومعرفة تفاصيل ما يريده ويحبه ويرضاه ومعرفة أمره ونهيه ومعرفة ما يحصل للعبد بعد موته في قبره ثم عند نشره وحشره ثم في مآله من جنة أو نار إلا بواسطة الرسل ولأجل ذلك أرسل الله تعالى رسله تترى أرسل الرسل وهو كمر كم غفير لا يعلمهم إلا الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه استفاهم الله تعالى باصطفائه واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم جعلهم حجة على عباده فهي الحكمة من بئفتهم كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فجعلهم في علية من الناس أعرفهم نسبا وأذكاهم خلقا وأكثرهم وأكثر, وأكثر الناس عبادة وعلم وأغرزهم علما وأفقههم فهما وأزكاهم قلبا فجعلهم على أحسن, على أحسن خلق شهد لهم القاصي والداني والعادل والراضي عاشوا في قومهم قبل النبوة واتصفوا بصفات عالية فهذا رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام شهده شهده شهد شهده شهده امرأتان اللتان تذودان وشهد من رجحان عقله وقوة, جسده وأمانة خلقه فقال لوالديهما يا أبت استأجر فقالت إحداهما لوالديهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين فهكذا جميع الأنبياء والرسل فضلهم الله تعالى بصفات حميدة التي تشهد إلى العناية الربانية بهم وأنهم محل نظر الله وأنهم حقيق برسالة الله ثم أيدهم بآيات, بآيات بينات ومعجزات باهرات أذعن الناس لها واضطروا إلى الإيمان بها فلم يكفر بهم ولم يعرض عنهم إلا المعاني الذين جهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فدعوا إلى الله تعالى ونصحوا لأممهم واتصفوا بصفات النصح والأمانة وبلغوا رسالات ربهم كما شهد لهم الله تعالى بذلك الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فكانوا شهداء على قومهم يوم نأتي كل أناس بإمامهم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فالأنبياء والرسل هم هم الشهداء على قومهم شهدوا عليهم بأنهم بلغوهم ويزكيهم وتزكيهم شهادة آخر الأمم أتباع آخر المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه فتمسكوا عباد الله بهذا الأصل إنه لم يعرض عن طريق, عن طريق المرسلين إلا الغاوون فالناس بفطرتهم وجبلتهم يسعون, يسعون لطلب الهدى فكلهم يتخبطون يتخبطون في الضلالة منهم من استمسك بطريق الفلاسفة الذين يزعمون العلم أفمن هو قائم على وجهه أهدى أم من يمشي سويا أفمن يمشي على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم فهذا المثل ينطبق على الفلاسفة وبعضهم يزعمون أنهم حكماء فيذكرون الحكمة في, أشعارهم وأمرهم معروف أنهم ليسوا على هداية ولذلك وصفهم الله تعالى قال ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يتبعهم والشعراء يتبعهم الغاوون فلا يتبعهم إلا, إلا الغاوون وبعضهم اتبعوا الكهنة والسحرة والسحرة لما رأوا الآيات, لما, لما رأوا الآيات أذأنوا لها فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ولذلك حذرنا الله تعالى من سلوك طريق من أعرض عن رسالة الأنبياء عن رسالة المرسلين ونبوة الأنبياء قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر المرسلين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين فتمسكوا عباد الله بالإيمان بالأنبياء والرسل جميعا وخاصة بالإيمان بآخر الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد ظهر في هذه في هذا العصر دعاة إلى دعاة إلى الضلالة يزعمون أنهم على شيء يزعمون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء وهل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات أم هل تستوي الظلمات والنور فهؤلاء مثلهم كمثل الذي ذكره الله تعالى حيث ضرب مثلا لرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فالأنبياء على الحق يأمرون بالعدل وهم على صراط مستقيم ما من خلق شريف إلا وقد دعوا إليه وبينوه وقربوه وقربوا أممهم إليه وما من خلق ذميم وما من سيرة ذميمة إلا وقد حذروا عنها وأبعدوا أممهم عنها بخلاف غيرهم ممن يزعم الهداية وممن يزعم أنه على شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن, تبع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa'ala kuma yadda Allah ya mana wasiya da jin tsoronsa a cikin ayoyi na alkur'ani mai girma yau kudubar mu kan ginshike ne mai ƙarfi daga cikin ginshiken wannan addini da lamari mai girma daga cikin al'amuran wannan addini wannan shine imani da annabci da annabawa imani da manzanci da manzanni asali ne babba Shi ne ɗayan abubuwa guda uku da za a tambayi mutum farkon shigarsa kabari farkon da ake rufe shi farkon takawarsa matakin farko na layuwar lahirarsa mala'iku guda biyu za su zo su tambaye shi wane ne ubangijinka ne addininka me kake faɗa wane ne wannan mutumin da ya zo maka suna nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka farkon abin da za a tambayi mutum kenan waɗannan tambayoyi guda uku wanda idan mutum ya amsa su Allah maɗaukakin sarki za a yi kira cewa bawa bawa na yayi gaskiya ku yi masa shimfiɗa daga cikin aljanna ku buɗa masa daga cikin ni'imar aljanna da iskar ta sanyi ya zo mata daga ni'imarsa ya zo mata daga ni'imarta sai ya ce ya Allah a gaggauta tashin alkiyama amma kafiri da munafiki da fajiri idan aka tambaye shi sai ya ce bai sani ba ya ce bai san abin da zai ce ba akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku su ce masa ba ka sani ba ba ka karanta ba sannan Allah ya ce bawa na yayi karya ku yi masa shimfiɗa daga wutar jahannama sai hayakinta da tururinta ya rinka zuwa a gare shi ya zauna cikin azaba yana cewa Allah kada sa'ar alkiyama ta tashi don haka wannan asali shine babban abu da ya kamata wato mu kula da shi mu rike shi mu rayu a kansa kada wani abu ya zo ya raba mu da shi wannan asali tabbatacce ne bal hankali ma ya nuna shi ballantana kuma dukkan addinan da Allah ya saukar a kansa suke domin dukkan wani addini da ya zo daga Allah Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ne ta hanyar annabawa da manzanni Allah yayin da ya saukar da annaba Adam da matarsa Hawwa cikin wannan duniya wadda ba ta kai komai ba ko ɗugo ba ta kai ba dangane da sauran halittun Allah amma Allah ya sanya a nan ne zai sanya halifansa a bayan ƙasa ya sanya duk abin da ke cikin ƙasa ɗin nan domin su ya hore musu abin da ke cikin sama da ƙasa ya buɗe musu ni'imomi na abinci da abin sha da abubuwan ni'ima da iska wadda suke shanta tsarkakakka mai daɗi babu ko da suke biya ya ɗauki ya halitta musu dabbobi da suke za su ɗauki kayansu kuma su ci daga naman su sha daga madararsu duk wani abu da suke bukata a nan duniya a nan suke samu yau babu wani abu da za a ce mutum yana nemansa a nan duniya da sai ya je cikin sai ya je wata ko sai ya je sararin samaniya zai ɗauko shi duk abin da mutum yake bukata da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda yake bukatarsa a yanzu da wanda yake tasawurin zai bukace shi Allah ya shirya masa a nan duniya to a ce Allah ya yi ma mutum abin da zai sanya shi ya ji daɗi ya ni'imta a duniya amma kuma bai shiryar da shi da abin da shi Allah yake so ya yi ba a cikin wannan halittar wannan bai dace da hikimar Allah ba don haka Allah maɗaukakin sarki farkon saukar da annabi adam ce idan shirya ta zo muku daga gare ni duk wanda ya bi shirya ta to babu tsoro a gare shi ba zai yi bakin ciki ba wannan shiryar ita ce Allah Maɗaukakin sarki ya bayyana ta a cikin suratul a'raf yace ya ku ‘yan adam idan manzanni suka zo muku daga cikinku suna karanta muku ayoyi na kuma su ne muku gargaɗin ranar alkiyama to duk wanda ya yi imani ya ji tsoron Allah to waɗannan babu tsoro a gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba amma wanda ya karyata da ayoyi na ya yi girman kai gabarinsu to waɗannan su ne ‘yan wuta wanda za su dawama a cikinta to wannan ita ce shirya wadda ba yadda mutum zai samu sanin Allah da sifofinsa da sunayensa ya san abin da Allah yake so da abin da Allah baya so da umarnin Allah da hannun Allah da tafsirin abin da zai samu mutum bayan mutuwarsa har zuwa ga tashin alkiyama da taro a gaban Allah da yin hisabi da shiga aljanna ko wuta sai ta hanyar annabawa babu ta inda mutum zai san wannan sai ta hanyar annabawa don haka ne Allah ya sanya annabawa suka zamanto hujja hujjar bayi ga shi yace ce manzanni masu albishir ko masu gargadi don kada mutane su samu hujja a wajen Allah bayan ya aiko manzanni mecece hujjar shine kar su ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan a ayati ka min qabli an nadilla wa nahza kar su tashi ranar alkiyama su ce ya ubangijin ubangijinmu yaya baka aiko mana manzanni ba domin mu ba ayoyinka tun kafin mu kaskanta mulakanta to Allah ya turo manzanni shi yasa mala'iku koyaushe aka turo mutane cikin wutar jahannama za su ce ne alam a cikin nabir mai gargaɗi bai zo muku ba in aka kora su cikin wutar jahannama wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'ala al yayin da aka kora yan wuta zuwa wuta mala'iku masu gadinta za su ce musu suna zuwa sai a buɗe ta masu gadinta su ce musu shin manzanni ba su zo muku ne daga ubangijinku suna karanta muku ayoyin Allah kuma suna yi muku gargadin wannan rana suka ce haka ne sai dai kalmar azaba ta tabbata akan kafirai saboda haka hujjar mutane shine man aiko da manzanci Allah ya ce wa ma kunna na hatta na nab'atha rasula ba mu zamanto masu yin azaba ba har mun aiko da da haka manzanni sun zo ne su kafa hujja domin mutane abinda ba su sani ba kada Allah ya kama su bisa jahilci Don haka ta hanyar da aiko manzanni ne hujjar Allah ta kafu akan mutane Don haka duk wanda sakon manzanci bai kai masa ba yana da uzuri wajen Allah amma duk wanda saƙon manzanci da annabci ya isa gare shi ba shi da uzuri idan bai yi imani ba kuma manzannin nan Allah maɗaukakin sarki ya sanya su wato a kan ɗabi'a maɗaukakiya zaɓi ne Allah ya musu ba iyawarsu ba ce ba iliminsu ba ne ba ibadarsu ba ne zaɓi ne na Allah Allah ya ce Allahu a'lamu haitu ya ji alu risalata Allah shi ne mafi sani inda zai sanya manzancinsa ya zaɓe su daga cikin mutane ba aljanu ba ba mala'iku ba ba kuma ba su kuma da rabo a cikin allanta mutane ne da ake haihuwarsu mutane ne da suke shiga kasuwa suke aure suke ci suke sha kamar yadda Allah ya bayyana halinsu a cikin alkur'ani amma Allah ya zaɓe su ya ɗaukaka su ya sa su masu girman nasaba wanda ba wanda zai iya tozarta su a kan matsayinsu da nasabarsu da ‘yan uwantakarsu ga mutanensu kuma ya sanya su masu cikakken hali na ƙarfin jiki na kamalar hankali da kuma na kyakkyawar ɗabi'a shi yasa mata biyu da suka ga annabi musa tun kafin ya zamanto annabi suka ga irin abin da ke tare da shi na ƙarfin ƙirar jikinsa da ƙarfin da rinjayen hankalinsa da amanarsa da kamewarsa da kyakkyawar ɗabi'arsa ɗayarsu ta ce ma ubansu ta ce wa mahaifinsu ya babana ɗauke shi ya zamanto maka ɗauke shi ya zamanto maka ɗan ƙodago domin wanda ya fi cancanta ka ɗauke shi ya zama ɗan ƙodago ƙarƙarfa amintacce tun kafin annabci Allah ya ba su irin waɗannan sifofi shi yasa Allah ta'ala ya ce annabin sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma mutanensa cewar ya rayu a cikinsu faƙad fi kuma umuran min ƙabli na rayu a cikinku shekaru tun kafin wannan tun kafin nan suke masa shaida da cewa a sadiqul amin mai gaskiya mai rukun amana to haka annabawa suke banda kuma irin abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na rinjayen sanin Allah da ƙarfi wajen ibadar Allah da bauta ma Allah suna masu ƙasƙan da kai suna masu jin tsoro suna masu tsananin tsoro ga Allah jalla wa'ala masu tsananin tawali'u a gare shi dukkan wata sifa kyakkyawa suna kanta gaskiya da amana da nasiha ga al'ummarsu da nufin alhairi ga mutane duk waɗannan kyawawan ɗabi'u Allah ya sanya su a tare da su wanda duk wanda ya gansu zai shaida cewa duk wanda Allah ya bashi wannan ɗabi'ar Allah ba zai kunyata shi ba kamar yadda na na Hadija da ta zo ta lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayensa tun kafin zuwan wahayi ta kwantar masa da hankali ta ce kalla wallahi la yukhika Allahu abada ta ce da ɗaya Allah ba zai tozarta ka ba har abada ta lissafa masa irin abubuwan da yake yi duk wanda yake da waɗannan sifofi alama ce ta cewar yana da al'inayatun rabbaniya kulawa ta Allah da cewar wannan zaɓaɓɓen Allah ne to sannan kuma bayan nan Allah ya ƙarfafa su da ayoyi masu girma da mu'ujizoji masu wato dakusar da dukkan tunanin mai tunani wadda za su tilasta mutum ko ya so ko ya ƙi imani sai dai kawai don taurin kai da tsaurin kai kamar irin na fir'auna waɗannan ayoyi hujja ne akan cewar idan ba annabinmu bane bai isa yi wannan ba idan ba da gaskiya yake in ba da gaskiya ya zo ba bai isa yi wannan shaida akan gaskiyarsa domin babban abu a dangane da sha'anin annabawa shine shaida da gaskiyarsu gaskiyarsu ta sa ta san cewar waɗannan wato ‘yan aikin Allah ne domin shi annabci babu mai da'awarsa illa wanda ya fi kowa gaskiya ko wanda ya fi kowa karya. waɗanda suka fi kowa gaskiya su ne annabawan Allah hakikatan da haka sun fi kowa gaskiya waɗanda suka fi kowa zamantawa dujalai dujalawa su ne wanda suke da'awar annabci bisa karya. irin su musailimatin kazzab irin su al'aswad al'anasi da irin su gulam ahmad gulam Al-Qadiyani, da sauran waɗanda suke da'awar annabci su ne suka fi kowa ƙarya a bayan ƙasa to sannan kuma Allah maɗaukakin sarki daga cikin ayoyin nasa ya sanya musu kyakkyawar akiba ya faɗa ya rubuta ya faɗa ya rubuta yace wala qad na fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihun wala qad sadaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun ya zamanto annabawa su Allah ya taimaka inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle mu mu ne muke taimakon mu da waɗanda suke imani a rayuwar duniya da kuma ranar da mala'iku za su tashi shaida ranar alkiyama ka duba alharin annabawa ka cikar Allah ya taimake su ya ɗaukaka al'amarinsu ya tabbatar da gaskiyarsu sai kuma ranar alkiyama zai tsara tabbatar da wannan alawar usul hala'i to waɗannan ayoyi ya sanya wato imani da manzanni yake larura imani da manzanni yake larura waɗanda ba su imani da manzanni ba tuli ne a cikin tarihi kuma me suka suwa suka bi domin ɗabi'ar mutum ya san akwai wata gaskiya da yake nema ya san akwai wata haƙiƙa da yake ita ce ta sanya dalilin wanzuwarsa a duniyan nan da kuma menene ƙarshensa don haka ba su gushe ba suna tambaya wajen tambayar tasu suka ɓace suka bar hanya waɗansunsu suka tambayi malaman falsafa malaman falsafa misalinsu su ne misalin wadda Allah ta'ala ya yake a faman yamshi mukibban ala hada ahada amman yamshi sauriyan ala siratul mustaqim yanzu wanda yake tafiya akan fuskarsa yana tafiya fuskarsa a kife a ƙasa shi ne ya fi shiriya ko ka wanda yake tafiya tsaye wanda yake tafiya kyam a tsaye akan tafarki madaidaici wanda suke tafiya kyam tsaye akan tafarki madaidaici su ne annabawan Allah wanda suke tafiya kuma a kifi akan fuskar su su ne irin waɗannan malaman falsafa waɗanda suke su akan kansu sun yi shaida a su da jahilcinsu sun yi shaida akan kansu da gajiyawarsu ba abin da suke yi illa bin zato da shaci fari waɗansu daga ciki suka fi mawaƙa wanda suke da'awar cewa masu hikima ne Allah ta'ala ya bayyana su da cewa babu mai bin su sai wawaye ko yanzu a cikin al'ummanmu ne ko yanzu a cikin al'ummanmu wa yake bin mawaƙa za ka ga wani mutum mai hankali wani mutum wato mai ilimi ya zamanto cewar shagalinsa kullum bin dandalin mawaƙi ya zamanto kan cewar yau duk inda ya yi sabuwar waƙa abin da yake yi kenan babu mai bin mawaƙa illa wawaye to waɗanda suke ba su da mabiya sai wawaye kuma suna bata lokacinsu suna shirme a cikin kowane wadi kuma suna faɗan magana ta ƙarya wanda su akan kansu sun san ƙarya suke su yabi mutum da ƙarya don su samu abin duniya su zargi mutum da ƙarya su akan kansu sun yi kansu shaida da wannan yanzu wannan shine ne cancanta a bishi ko wanda yake cewa ku yi gaskiya kada ku yi ƙarya waɗansu daga cikinsu kuma suna bin bokaye masu da'awar sanin gaibu ta hanyar wa suke sanin gaibun ta hanyar aljanu to su kansu aljanun ba su san gaibu ba ta bayyana jinnu an kanu ya alamuna ba ma su fil azabin muhim ya bayyana ga aljanu cewa da sun san ilimin gaibu da ba su wanzu a cikin azaba ta wulakanci ba yayin da annabi suleiman yayin da annabi suleiman gawarsa ta faɗi to waɗanda suke su ne jagororin nasu iyayen gidan nasu iyayen gijin nasu su kansu ba su san gaibu ba to ya za a yi su san gaibu sannan yanzu boka abin bi ne boka abin bi ne mai cin najasa mai shan jini mai aikaka dukkan barna ba za ka taba umarni da sada zumunci da kyakkyawa ba in yi umarni sai dai ya umarni da barna wannan ya cancanta a bishi ko kuwa wanda yake akan tafar koko wanda yake umarni da adalci kuma yake akan tafarki madaidaici ka duba al'amuran umarnin annabawa ka cikka babu abin da ke cikinsa sai alkhairi babu abin da ake hanawa sai sharri don haka wannan ya waje ba mu kiyaye wannan asali musamman a wannan zamani da yanzu masu kira ga yaƙi da tafarkin annabawa da ƙaryata annabawa da ƙaryata saƙon annabawa da ƙaryata wahayi suna nan suna ta yada gubarsu suna ta rubuce-rubuce waɗanda marasa ilimi da marasa yaƙini da marasa tarbiyyar addini suke ruɗuwa da shi ku sani babu abinda waɗannan suke bi illa zato illa shafi faɗi ba su da wani abu na ilimi to za ka bar abin da yake shine ilimi tabbas dahir ya zuwa ga abin da yake zato da kintata ana faɗa wanda shi ne abin da waɗannan mutane suke faɗa ba su da wata hujja kada ku rudu da maganarsu kada wani abu ya zo ya raba ku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada abin da ya raba ku da imaninku da annabawa in ba haka ba yayin da mutum aka sashi a kabarinsa zai taɓe taɓewar da har abada ba zai arziki ba Allah ya kiyashe mu Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin ayoyi guda biyu wanda Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su daga cikin taska daga cikin taskokin al'arshi su ne ayoyi biyun ƙarshe na suratul baqara yace manzan Allah yayi imani da abin da aka saukar gare shi da kuma mu'minai kowannen su yayi imani da Allah da manzanninsa da ranar lahir da mala'ikunsa suna cewa mun ji umarninka ya Allah kuma mun bi muna neman gafararka kuma ya zuwa ga gare ka makoma take suna cewa ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzanninka kuma mun ji mun bi umarninka gafararka muke nema ya Allah waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara suna jaddada mana shikashikan wannan aqida ta shikashikan aqidar mu ta addinin musulunci musamman abin da ya danganci imani da manzannin Allah wanda a yanzu abubuwan da suke kawo barazana akan imanin mutane da imanin matasa musamman shine wannan asali na imani da manzanni don haka ya kamata ya wajaba mu koma musan annabawan Allah musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musan shi musan wane ne shi ba zai yiwu ba wanda duk ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yayi shakka a cikin al'amarinsa saboda haka mu koma mu san shi mu riko da imanin mu da shi domin mu samu tsira Allah ya umarce mu da yin salati a gare shi ce, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya na amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وربنا بما قسمت لنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا ولا تذلنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم انصر اللهم اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى آمين. اللهم وفقه لهداك واجعل امله في رضاك ووفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ارحم الراحمين اللهم اجعل الامن والقرار في بلادنا آمين. وامه الخير بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ai sai dai bayan bayan buwa ba bayan bayan to akwai الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا رسول الله